والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم يوم شاهدوا قوة جمادى الثانيه hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da daya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu masu kira eh? na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه باب أبن ذاك أنبتا نحن ريقان ياكي منزو صلى الله عليه وسلم دسندنسا وسيفه وقدحه وخاتمه دتقو بنسا دقريانسا دقمزو منسا وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك دا أبن ذاك أنبتا الخلفاء الراشدون suka yi amfani da shi bayan rasuwan manza Allah mimma lam yuzkar ismatuhu wanda ba ambaci cewa an raba shi ba wa min sha'rihi wa na'lihi wa aniyati sannan abin da yake da alaka da gashin sa da takalminsa da ƙwaryansa ƙoransa mimma tabarratu ashabuhu wa ghayruhum ba'da wafati mimma tabarraka ashabu daga abin da sahabbai suka yi tabarruki da shi da wasu su bayan manzon Allah ya rasu صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة حدثنا أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف lallai abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya zamanto khalifa lokacin da aka khalifantar da shi ba'athahu ila al-bahrain sai ya aike shi ya aike Anas bin Malik zuwa Bahrain wa kataba lahu hadha alkitab sai ya rubuta masa wannan wasiƙa cewa fa khatamahu bi khatamin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai yayi masa stamp da ya rubuta masa wannan wasiƙa sai yayi masa stamp da ainihin hatimin manzon Allah da stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana naqshul khatami thalatha ya kasance zanen wannan zobe salasata astor zane uku ne muhammadun safarun muhammad shine zane na farko wa rasulu satrun kuma rasul shine zane na biyu wallahi satrun shi kuma sunan allahu to allahi shine na uku muhammadun rasulullahi to wa'annan su ne zanannuka an gane da aka sanya a cikin zobe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mutum zai iya sanya zobe wanda akwai sunan Allah a ciki ko ba ma in zai shiga bayi ba in zai shiga bayi an so ya cire wannan zobe din ina fata gane wannan to saboda haka wannan shine wato zane da ke cikin zobe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzan Allah ya rasu sai abubakar ya mallaki wannan zobe yana yin amfani da shi wajen buga stam na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا عيسى بن طهمان قال akhraja ilaina anas na'lain dawain wato anas dan malik ya fito mana da wasu takalma guda biyu marasa gashi takalman da ba su da gashi lahuma qibalan suna da linzamai guda biyu ko suna da ainihin hanci guda biyu wato takalma suna da hanci فحدثني ثابت البناني بعد sai sabit al ya ban labari bayan haka an anas annahuma na'la annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya ban labari cewa shi ma ya karbo daga anas dan malik ne cewa lalle wayannan takalma guda biyu marasa gashi masu hanci guda biyu takalma ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko idan bayan manzo Allah ya rasu takalmansa suna nan har ma sahabbai sun gansu na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة قال نعم أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا wato Aisha radiyallahu anha ta fito mana da wani wani wanda yake mai kauri daga tsakiya an gane shi kalman mulabbadan wato ana fassara shi ga mai kauri wanda a nan tsakiya an bai saka mai kauri fiye da sauran wurare ko kuma mulabbadan ya zama wanda aka yi wa an gane ana cewa mayafi wanda aka yi wa fashi ana kiransa mulabbadan sannan wanda aka kaurara shi daga tsakiya ya zama to sakar tsakiya ya fi na sauran wurare kauri shi ma ana kiransa mulabbadan an gane ko to ita aisha radiyallahu anha ta fitar da ainihin saka ko mayafi wanda yake an masa talbidi wato an kaurara shi daga tsakiya وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم sai take cewa a cikin wannan dai aka dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku wato a cikin wannan bayani aka dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su sahabbai suna sha'awan irin wayannan abubuwa idan suka samu takalmi manzon Allah ko kuma tufafin sa to yana zamantowa abin alfahari a wajensu su sahabbai suna sanya irin wayannan takalma na manzo Allah ko kuma tufafinsa domin neman tabarruki an fahimci wannan ayi saboda su sahabbai suna neman tabarruki da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman tabarruki da takalminsa da tufafinsa amma kuma wannan ya ke banta ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake sanya tufafin shi don neman tabarruki ko takalminsa ko gashinsa ko yawunsa amma ba a yi da wani mutum da a ce ana yin wannan tabaruki da wani da wanda ya fi cancanta a yi da shi bayan manzan Allah shi ne wa shi ne abubakar da siddiq Allah wa'an to lokacin da manzan Allah ya rasu shin sahabbai sun taba ɗauko takalmin abubakar su nuna cewa yana da wani albarka na musamman ko takalmin umar ko takalmin usman su ringa yin tabaruki da shi to gaskiya sahabbai ba su taba yin haka ba kaga da ana yin tabaruki da ainihin gashi na wani daga cikin kulafa ko sahabi ko da yawunsu ko da takalminsu ko da tufafinsu da an kiranto zuwa gare mu tun kaga ba a taɓa ruwaito wannan ba to wannan ya nuna ba a yi saboda mutanen da suka fi cancanta su zama to masu albarka bayan manzan Allah ya rasu sai kulafa fawon rashidun to tun daga kaga sauran sahabbai ba su yi tabarruki da wayannan abubuwa nasu ba wannan shi ya nuna cewa yin tabarruki da duk wani bayan manzo Allah irin wannan tabarruki bid'a ne ba shi da asali an fahimta ko na'am wa zada sulaimanu an humaydin an abi burda qala shi sulaiman ya kara daga humay daga abi burda yace akhrajat ilaina aisha izaran ghaliwa aisha ta fito mana da wani kyauta mai kauri daga tsakiya mimma yusna'u bil yaman daga cikin wanda ake yi a can yaman wa kisa'an min hadhihi allati tad'unaha al mulabbada da kuma wani ainihin farko daga wannan daga yaman din kenan ko an gane ko wanda suna kiran sa al mulabbada shine wanda aka yi masa saka mai kauri daga tsakiya kamar yadda na faɗa to ita ma ta fito da shi ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a da yana sanya wayannan tufafi kafin ya rasu na'am حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر أولك أنس بن مالك الله يقارى أنت يدع أن فرح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر لله وليم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كريم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة sai ya riƙe wajen da ya zage da wani silalar zare na azurfa ya yi amfani da silalar zare na azurfa ya ɗinka wannan waje da ya zage ɗin an gane to kaga wannan sai nuna mana cewa wato azurfa idan kaɗan ne ana iya ɗinka ƙwarya da shi in ya karye wajen da ya ɗan tsage daga ƙwarya ana iya samu zare na azurfa a ɗinka wannan waje da shi babu laifin insha Allah ina fatan gane amma in ya zama to azurfa shi yafi yawa a cikin wannan ƙwarya ko kuma zallan azurfa ne a wannan ƙwarya baya halatta a yi amfani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya sha a cikin ƙwaryan azurfa to yana kwankwaɗan wutan jahannama ne a cikin cikinsa ashe baya halatta mutum ya yi amfani da kofi na azurfa ko kuma ƙwarya na azurfa ko bokiti na azurfa duk wannan gaba ɗaya baya halatta. amma idan azurfa ya tsage kamar yadda na faɗa idan ainihin ƙwarya ya tsage kamar yadda na faɗa ana iya amfani da silali wato zare na azurfa a ɗinka wannan abin an gane to kasancewa wato azurfan ɗan kaɗan ne a wannan ƙwaryan babu laifi annazir kalma'adun shar'a hm? na'am حدثنا قال عاصم sai azib ya ce ra'aytul qadaha wa sharibtu fi na ga wannan ƙwarya kuma na sha a cikin sa shi yana ma alfahari da wannan abin ne na ga ƙwarya na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ƙwaryan nan da ya tsage aka dinka shi din nan ni ma na ɗauki wannan ƙwarya har na sha na sha ruwa a cikin sa ko na sha wani abu a cikin sa an gane su sahabbai suna alfahari da wannan suna kuma yin tabarruki da shi na'am حدثنا سعيد بن محمد بن الجرمي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه نعم أن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه إيه. نعم أن ابن شهاب حدثه أن علي الديلي بن حلحلة الديلي نعم أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية أيوة ابن ابن هشام ابن شهاب يا باش لاباري cewa lallai Aliyu bin Hussein jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa annahum hina qadimul madina cewa lallai su lokacin da suka je madina daga wajen yazidu bin Muawiya مقتل حسين بن علي ورحمة الله عليه ألوك شند أكا كشي حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة to a lokacin nan sai ainihin miswar bin makarama sai ya gamu da wa ya gamu da aliyu bin husayn ko ya gamu da jikan manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala la sai ya ce masa allaka ilayya min hajatin ta'muruni biha shin kana da wata bukata ne da zaka umurce ni da ita akwai wani abin da zan maka yanzu Ka qultu lahu la sai na ce masa ba wani abin da zan masa Ka qala ta hal anta mu'tiya sayfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to sai shi misuwar ya ce masa shin za zaka bani takobin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amana a waje na in rike fa inni akhafu an ba alqawm alayhi ni ina jin tsoron mutanen yazidu su rinjaye ka akan wannan takobi su kwace wannan takobi a wajenka an gane wannan ko saboda takobi ne na manzan Allah takobi ne mai albarka to ina jin tsoro kada su ya su kwace wannan takobi a wajenka waimullah na rantse da Allah dan a'taitani la yakhlusu ilayhim abada wallahi da zaka bani takobin nan wallahi takobin nan ba zai kai zuwa gare su ba har abada babu yadda za a yi in yadda takobin nan ya iya kaiwa gare su har su iya kwace shi a wajena ba zan ba su dama ba hatta tubla wa nafsi har sai an cimma raina an gani in kaga takobin nan ya fita a hannuna to ba ni da rai ne an riga an cimma raina ne misali na mutu inna ali ibn abi talib khatara ibnat abi jahl lalle ali ibn abi talib radiyallahu an ya nemi ya nemi diyar ainihin abu jahl ali ibn abi talib ya nemi diyar abu jahl yana so ya aure ta ala fatimata alaiha salam yana so ya hada ta kishi tare da wa tare da fatima alaiha salam suna fata lura ya nemi diyar makiyin Allah mai tsananin iyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya aure diyar shi ya hada ta kishi da wa da fatima radiyallahu anha فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس sai na kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin hudba ga mutane dangane da wannan abun wanda aliyu yayi ala minbari yana hudba akan mimbarinsa wannan yayi hudba wa ana yawma idin muhtalim ni a lokacin nan ina karamin yaro ko lokacin nan na kai matakin balaga an gane a lokacin nan na girma na kai matsayin yin mafarki fa qala inna fatimata minni yace lalle fatima wace وأنا أتخوف an تفتن في دينها ni ina jin tsoro kada a fitile ta a cikin addininta saboda haka ban yarda a haɗa ainihin diyasa fadima kishi da biyar kafiri ba maƙiyin Allah ina ba ta gane ina jin tsoro kada a fitile ta a cikin addininta ثم ذكر صهرا له من Bani عبد شمس sannan sai ya ambaci wani siriki nashi daga bani abdishams فأثنى عليه في مصاهرته إياه sai yayi kyakkyawan yabo a gare shi ga surkuntakansa cewa lallai wannan sirki nashi wato mutumin kirki ne ko mutum ne mai kulawa da iyali sosai qal haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafali yace haddathani ya bani labari fa sadaqani kuma ya gaya mun ya faɗi gaskiya ya gaya mun gaskiya wa wa'adani kuma ya mun alƙawari fa wafali ya cika mun alƙawari kaga wa'annan sifofi ai suna da kyau ko suna da kyau a samu musulmi ya faɗi magana ya yi gaskiya a wajen maganarsa ya yi alkawari ya cika alkawari to sirikinsa mutum ne mai magana kuma ya faɗi gaskiya baya ƙarya in ya yi alkawari kuma cikawa yake to ya kamata mu yi koyi da irin wannan ɗabi'a a ce mu da muke da awon salafiya a san mu da faɗin gaskiya a san mu da cika alkawari an gane ko a san mu da riƙon amana kada ya zama idan ana maganar makaryata a ce yan salafiya in ana maganar masu saba alkawari a ce yan salafiya sai al'amura su lalace ya kamata wannan dabi'a na faɗin gaskiya rukun amana cika alkawari da kyakkyawan mu'amala ya zama mu yan salafiya mu muka shahara da shi na'am wa inni lastu mu halala sai manzo Allah ya ce lallai ni ba wai zan haramta halal bane shi Aliyu bin Abi Talib idan ya auri diyar kafiri amma ita musulma ce yaya babu laifi ita diyar tana nan a cikin musulunci ba wai ina cewa aliyu bin abi talib idan ya auri wannan diya yayi laifi ba ne a ya auri wannan diya halal ne a gare shi yana da dama ya aure wannan diya amma an na musulunci wala ushillu harama kuma ba ina so ne in halatta haram ba ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا سيكي سيدي والله diyar Allah sallallahu Alaihi wasallam ba za ta haɗu ta yi kishi tare da diyar makiyin Allah ba har abada ba zan taɓa yadda da wannan ba a ce diyata ta yi kishi da diyar makiyin Allah ba wai haramun ba ne kawai ba zan wannan ba ina ba gane wannan to sai manzon Allah ya ce wa Ali bin Abi Talib in ma ya zaɓi Fatima ko kuma ya zaɓi waccan shine Ali bin Abi Talib ya gwammace ya zauna tare da Fatima sai ya haƙuri an gane ko bai aure ta ba na'am حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه da a ce aliyu radiyallahu anhu zai ambaci wani mummunan abu game da usman da karahu yau na ja'ahu nasun da ya ambace da aliyu zai faɗi aibin usman da zai soki usman bin a ah, radiyallahu anhu an gane ku da aliyu da ya ambaci wannan aibi lokacin da wasu mutane suka zo masa shi aliyu radiyallahu anhu fa shakau su'ata usman suka kai karan ma'aikatan Usman cewa gwamnonin Usman suna da matsaloli kaza suna da matsaloli kaza suka samu wa suka samu Ali bin Abi Talib suna kai mai karan gwamnonin Usman bin Affan radiyallahu an. to da a ce Ali bin Abi Talib zai soki Usman wannan shine daidai lokacin da ya dace ya soke shi amma Ali bin Abi Talib yayi magana mai kyau bai soki Usman ba radiyallahu an. فقال لي علي sai aliyu bin abi talib ya ce min lokacin da na kai karan wato gwamnoni da ma'aikatan aliyu a usman bin affan اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كتبوة عثمان كباش labari cewa wannan fa sadakan manzon Allah ne ba ya kamata dai sadakan nan a sarrafa shi waje kaza da waje kaza da waje kaza ka je ka gaya ma Usman haka fa mursu'ataka ya'maluna fi ya'malu fiha wato wato ka ce ma Usman na ce ka umurci ma'aikatanka ya kai Usman su yi aiki akan wannan sadaka kuma ga abin da ya kamata su yi a wajensa sai Aliyu ya tura wannan bawan Allah da ya kai kara ko ya je ya samu wa ya samu Usman bin Affan ya ce ga sako daga Aliyu cewa wannan dukiya din sadaka ne na manzon Allah ka umurci ka da ma'aikatan ka su sarrafa dukiyar kaza da kaza sai aliyu ya gaya mai ga irin yadda ya kamata ya sarrafa dukiya ba ta yi tuhu biha sai na zo ma ainihin usman da wannan dukiya din fala Agni ha anna sai ce ka juyar da wannan abin daga gare mu ka juyar da shi daga gare mu an gane usman bin affan da ya ci an zo da wannan magana wato an faɗi wasu mangalu dangane da gwamnati ma'aikatansa sai usman ya ce na ji wannan abu ka juyar da shi daga gare ni fa ataitu biha ali aliyan sai na dawo da wannan zuwa ga ali bin abi talib sa akhbartu sai na bashi labari cewa usman bin affan ya ce ka juyar da wannan abin daga gare ni fa qala ba'aha haythu akhadtaha to sai ke ce to shikenan ka sanya dukiyan wurin da ka inda ka amsa an gane tunda ga shawarar da ta bayar da aiki da shi ka sanya dukiyan wurin da ka amsa kawai shikenan sai ali bin abi talib bai tsaya ya yi wata mummunan magana game da usman ba to malamai sun ce usman bin affan ya riga ya gamsu da aikin da gwamnoninsa ke yi to kuma zai zamanto ana zuwa masa da suka mara tushe to shi ya sanya idan aka zo da wannan suka din sai ya bada amsa kyakkyawa ya ce wannan magana kawai kabar wannan magana kawai sai usman ya kau da kai daga wannan maganganu din saboda masu suka din fatan shi ne kawai da yarfe wasu daga ciki suna neman hanya ne da za su ɓata gwamnatin usman sai suna ta kawo aibi ta ko'ina dan abu kaɗan an yi sai su girma shi su kumbura shi su je su gaya ma wasu daga cikin sahabbai cewa gwamnonin Usman sun yi kaza in ya bincika sai ga gaba haka bane gwamnonin sun yi kaza to sai ya zama to in an zo da shi kawai sai ce kawai ta baka bani waje kawai da sun zai kori mutum a gane saboda ya fahimci mafi yawan maganganun ba gaskiya bane an fahimci wannan na'am وقال الحميري حدثنا سفيان حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري an ibn al-hanafiya qala naji munzir al-thawri wato daga ibn hanafiya ya ce arsalani abi babana ya aike ni shine ali ibn abi kenan ko khudh hadha kitab cewa karbi wannan wasiƙa din fadhhab bihi ila uthman ka tafi da wannan wasiƙa wajen uthman tin ali ibn abi talib fa inna fihi amra an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bis sadaqa domin a cikin shi akwai umurnin annabi da sadaka da kuma yadda za a sarrafa shi to I Usman na bin wannan umarnin. Kushe sa da aka zo mai da wannan to ya san kenan cewa kila wasu ne aka gaya mai mangaru cewa ba a sarrafa abin yadda ya dace shi da sai ce kawai a tafi da shi ya ci. an gano wannan ko da باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين باب الدليل akan cewa lallai kumusi na ainihin matsaloli ne na manzan Allah an gane dawainiya na manzan Allah to zai yi su ne a cikin kumusi wato idan idan aka dawo daga yaƙi an raba ganima kashi hudu na mayaka kashi ɗayan ne duk wasu abubuwa da suka shafi hidindimu na manzan Allah zai yi ne a cikin wannan kumusi din da kuma wa na'am wal masakin yawa ga ainihin wato hidindimu na manzo sallallahu alaihi wasallam dawainiyarsa da kuma na miskinai dawainiyar miskinai wa isarin nabi sallallahu alaihi wasallam ahla suffa kuma manzan Allah wani lokaci yakan fifita ahlus a akan mutanen gidansa sai ga mutanen gidan shi suna da bukata ahlus sufa suna da bukata sai ya fifita ahlus a akan ainihin mutanen gidansa wal aramil kuma yana fifita ainihin matan da mazajen su suka mutu da kuma matan da ba su da mazaje hina salatu fatima lokacin da fatima ta tambaye shi wa shakat ilayhi tahna wa raha ta kai karan ainihin nika da kuma injin da kuma ainihin dutsen duka wato tana amfani da dutsen duka har hannunta ya yi kanta idan tana duka sai ta ga hannunta na ta ciwo sai ta kai ƙara wajen manzo sa sallar tana cewa na Allah a dan dauke mata tana shan wahala wajen duka din nan da inji da dutsen duka ya taimaka mata ya bata mai an yakduma an yakdimaha an yakdimaha min as-sabi yau an yakdimaha min as-sabi cewa da Allah ya bata mai hidima manzan Allah ya ba ta ainihin mai hidima daga cikin prisonin yakin nan wanda zai ringa taya wanda za ta ringa taya ta mi za ta ringa taya ta yin nika tawakkalaha ila Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya wakilta ta zuwa ga Allah cewa ta yi hakuri Allah ta'ala zai ba ta lada wajen dawainiya ga mijinta na'am haddathana badal badal ibn al-muhabbab أخبرنا شعبة أخبرني الحكم نعم. قال سمعت ابن أبي ليلى أخبرنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تلقى يوه سمعت ابن أبي ليلى قال ناجي ابن أبي ليلى ياتي حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام cewa Aliyu ya bamu labari cewa lallai matarsa Fatima alaiha salam ta kai ƙara matal aminin raha abinda take gamuwa da shi daga ainihin dutsen nika hannunta duk yayi kanta hannunta duk yana ta ciwo saboda dutsen nika min ma taɗa hannu saboda nikan da take yi فبلغها أن رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم أتي بتبي sai labari ya kai mata cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an zo masa da ainihin prisonin yaki an zo mai da kamammu fa ta tu tasaluhu khadiman sai ta zo wajensa tana tambayan shi mai hidima cewa a bata wani hadimi wanda zai ringa taya ta ɗawainiya da hada-hadan gida falamtu wa fiqhu lokacin da ta zo bata dace ta same shi ba ta zo manzan Allah baya gida fa zakarat bi aisha ta li aisha shikenan lokacin da ta zo bata ga annabi ba sai ta gaya wa aisha shi da Allah na zo wajen babana ban gan shi ba dan Allah na zo ne ina neman wani arziki kin ji kin ji kin ji idan ina yin nika hannuna yana ciwo hannuna biya yi kanta hannuna yana ciwo saboda wahala na ainihin hidiman da nake yi ga bikina to na ji labari an kawo wasu kamammun bayi prisonin yaƙi don Allah idan babana ya zo ki ce masa na zo ina neman arziki a bani mai a bani ɗaya daga cikin wa'annan masu hidima su dinga taya da niƙa ko abin da ya kama da wannan sai ta gaya wa Aisha radiyallahu anha فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم سيده فذكرت ذلك عائشة له سي عائشة سي تأمبتا مع النبو والنم سي واقع أبند تكاو قارا فأتانا وقد دخلنا مضاجعا مضاجعنا سي أين النبي يزو وجمه وقد أخذنا مضاجعنا الحالي مرج وجم كنشيمه منا شرم كنشيا سيغا منزا الله يزو منا فذهبنا لنقوم sai muka bi sai muka tafi dan mu miƙe fa qala ala makanikuma sai annabi ce ku tsaya inda kuke ba sai kun zo ba hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri har sai da na sami sanyin diddigen manzo Allah kan na, sanyin diddigen annabi akan na misali shi ma zai hawo wajen kwanciya fa qala ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumani mimma sa'altumani sai annabi ya ce musu shin ba zan shiryar da ku zuwa ga fiyayyen abin da kuka tambaye ni ba zuwa ga abin da ya fi alkhairi daga abin da kuka tambaye ni ba ba kun tambaye ni kuna son bai hidima ba to zan shirya da ku da ke Aisha radiyallahu anha da ainihin Aisha ko kuma da ke Fatima radiyallahu anha da ainihin Aliyu bin Abi Talib ba kwa so in nuna muku abin da ya fi alkhairi fiye da abin da kuka tambaye ni idza akhadtu idza akhadtuma mudaji'akuma idan akan su ma a kuma idan kuka riki wajen kwanciyanku fakabbirat Allah arba'an wa talatin wato ku jira ma Allah ku yi kabbara so 34 wa ahmada 33 ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala 33 وسبح ثلاثا وثلاثين كوي تسبيحي ثلاثين دا أكو فإن ذلك wannan ya مما alkhairi a gare ku fiye da abin da kuka tambaya. Ya يا alkhairi fiye da me? abin da kuka tambaya a gane a nan wajen sai manzan Allah ya hana Fatima abin da ta nema kun gane ko ya ce mata ta ci gaba da hidima ga mijinta yin wannan hidima akwai lada mai yawan gaske a gare shi an gane wannan ko to wannan shine abin da manzan Allah ya nuna wa Fatima radiyallahu anha malamai suna kafa hujja da wannan masu ganin cewa mace wajibi ne ta yi hidima ga mijinta wajibi ne mace ta ringa yin girki ga mijinta tana yin wasu abubuwa na hidindimu gare shi ba kamar yadda wasu ke cewa idan mutum yana da mace kawai alaƙan shi da ita kawai shine kwanciya kawai ta biya masa bukata wannan shine abin da yake wajibi a kanta amma abin da ya shafi ta yi masa girki ko kuma ta dan masa wani ɗawainiya wanda babu wahala sosai tana ganin wannan bai hau kan mace ba wai mace in ta zo gidanka tana iya cewa ita ba za ta yi komai a gidan nan ba sai dai ka ɗauko boyi-boyi wanda ya yi wannan ka biya shi ka ɗauko kuku wanda zai ringa dafa maka abinci ina ba san gane sannan ka ɗauko wanda zai ringa yin shara ka ɗauko wanda zai ringa ma wanki da guga ka ɗauko wanda zai masu kaza kada ka kuskura ka sa matarka to akwai wasu daga cikin malaman fiƙiyo masu ganin cewa wato mace ba dole bane ta ma girki mace ba dole bane ta ma wani hidima abin da ya zama wajibi shine saduwa to masu ganin kuma sabanin wannan ra'ayi suka ce ah idan an ce wajibi ne saduwa cewa ta biya ma mijinta bukata ai ita ma tana bukatan irin wannan abin har ma idan miji baya biya mata wannan bukata tana iya kai shi kara kotu a raba auren ashe dukkan su gaba ɗaya suna fa'idantuwa da wannan saduwa din na fatan gane wannan mijin yana bukatan wannan ita ma kanta tana buƙatar wannan to yanzu wani aiki ne aikin mace a gida kenan Idan ba ta da wani aiki a gida to kaga dai Fatima radiyallahu anha wato tana tana dawaniya na na yin nika ta yi girki ga ainihin mijinta har ma abin ya mata yawa ita tana nufin dai a ma rage mata wahala manzo Allah ya ce a to shine wasu ke ganin cewa wannan wajibi ne akan cewa dole ne mace ta yi wa mijinta abinan girki kuma dole ne irin wannan dan nika din da wannan dan jajjage din da wannan duk irin wannan ta yi hakuri ta ci gaba da hidima ga mijinta amma idan hidiman ya yi yawa to nan ne ake bukata mijinta in yana da wadata sai ya ɗauko ainihin boyi-boyi wanda zai taya ta yin wannan aiki din. ina fatan gane wannan to kuma wannan shine mazhaba ingantacce domin matan sahabbai an san su yadda suke ɗawainiya kuma suke wahala akan yin hidima ga mazajensu in kun duba a cikin littafin a wannan adabul difaf na nasiruddin albani ya kawo wannan magana har ma ya rinjaye da cewa abin da ya fi rinjaye shine mace dole ne ta yi hidima ga mijinta kamar yadda shi ma namiji dole ne ya ciyar da matarsa ya ɗauki nauyin cinta da shanta da wurin kwananta ya shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi dole ne to ita ma dole ne ta yi masa wani hidima kuma a ah, idan an ce kada mace ta yi hidima to Allah ta'ala cikin alkur'ani ya nuna namiji shine shugaba a kanta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to wani shugabanci yake yi akan mace in ya zamanto cewa dafa abinci wajibi ne shi akan namijin yin jajjage da yin nika wajibi ne akan namijin to kenan namiji bayan ya ciyar ya ba da kuɗin cefane ya ciyar ya ci fasar ya ɗauki nauyin biyan kuɗin kaza kaza shi ne kuma zai tsaya ya masa girki kafin ya fita sannan kuma ya dawo wajen aiki tana nan tana jiran miji shi zai shi zai masa girki ya dafa masa abinci zai yi shi zai sanya masa ruwan wanka ta ce je duba har yanzu ruwan bai zafi ba ne to a nan wajen ina shugabanci idan an ce kai ne shugaba shin kai ne za ka yi hidima ko kai ba awa ka gani saboda haka ita mace tana kasar namiji namiji ne shugabanta ashe kenan dole ne ya zamanto akwai wani nau'i na ɗawainiya da za ta ɗauka na hidindimu na gida shi yasa da Fatima tattara ta nema a dauke mata wannan manzo Allah yake yarda to amma a nan wajen mai wajen dilala cewa lalle kumusi na ainihin abin da ya shafi ɗawainiya ne na manzan Allah da miskinai kuma annabi ya fifita ahlus suffa A ana akwai wani nasi da ya nuni akan haka zahirin wannan hadisi ya yi nuni akan haka shi ne wannan hadisi ya nuna Fatima ta kai karan abin da take gamuwa da shi daga ainihin dutsen nika daga nikan da take yi ko sai wannan labari ya kai wa manzan Allah sai labari ya kai mata an zo wa annabi da ainihin fursunonin yaƙi sai ta zo ta nemi arziki cewa a bata guda ɗaya domin ya taimaka mata to a nan wajen mai wajen dilala wajen dilala shi shine cewa manzon Allah dai dole ne wannan abin da aka zo da shi na kumusi an gane lalle dama manzon Allah zai ɗauki na ɗauka, sannan sauran zai ba miskinai sauran kuma zai aiwatar da shi ga maslaha na musulmi a nan wajen gashi fadima ita ma tana daga cikin musulmi wanda tana buƙatar a bata sannan ahalul bait ce ita ta nemi daga cikin wannan kumusi a bata manzo Allah ya hana a gane to shine abinda Imam bukhari ya bude babi cewa manzo Allah ya fifita ahalus subba da kuma gogware wanda ba su da maza ko wanda mazajen suka mutu lokacin da Fatima ta tambaye shi cewa ya ba ta, annabi ya hana a nan wajen zahirin hadisin da bai nuna an yi haka ba amma tun da bai bata ba ai dole ne wannan dukiya za a sarrafa shi ga wancan bangaren an gane wannan ko dama shi manzo Allah in abu ya rage a cikin kumusin nan shi zai yi makan shi budget na shekara guda sauran abin da ya rage miskinai talakawa sa'annan kuma sauran abubuwa na maslaha na musulmi ko mutanen da annabi ke fara kulawa da su cikin talakawa su ne ahalin sufa saboda su ahalin sufa sun baro garuruwansu ba su da aure ba su da aikin yi kawai suna zama ne musamman kawai don yin karatu an gane ko kuma ka'ida dama in an kawo sadaka ko aka samu ganima to farkon abin da manzan Allah yake yi in an kawo sadaka yana raba shi ne ga ahalin sufa in an kawo kyauta manzo Allah yakan diba daga ciki sauran abin da ya rage sai ba ahli sufa su raba wannan shine abin da Abu Hurairah ya ba mu labari akan shi an gane wannan ko to kaga ya hana Fatima to waye zai ba kenan kaga zai ba ahli sufa kenan da sauran ainihin miskinai su fa'idanci da shi Allahu a'lam na'am sunan shi na'am ƙara minti biyar ko? Saura shi. Tara kai. Na. a eh, tsaya, tsaya ka. tsaya na saboda abin nan bayanin da muke so mu yi. Jiya mun fara yin wani bayani. Muna so mu ɗan ƙarasa wannan bayanin Allah ya ba mu iko misali a kan shi. a cikin bayan da muke cikin a silsilatul ahadith sahiha na ainihin Muhammad Nasiruddin Albani wanda jiya mun yi bayani wajen shafi na a shafi na 111 112 go biyu, sha uku, to yau muna so mu dan yi bayani kan 114 shine nan wajen walfi'a asaniya nan a inda ake cewa a na bitatun na batat fi hazal asr yake cewa akwai wasu ainihin wasu yan bana bakwai da suka tsoro a wannan zamanin lam yu'tu min ilm a shari an gane ku wato ba a ba su wani abu na ilimin shari'a ba illa nazaran yasiran sai ilimi dan kadan aka ba su wa bi khasa ma kana minhu muta'alliqan bil usul al musamman abin da yake da alaka da ainihin usul na fiqh wayannan bayan Allah dangane da usulul fiqh wato an ba su ilimi ne kaɗan kware da gaske su wayannan yan bana bakwai din wal qawaid al ilmiya al mustaqa min al kitab was sunna kuma da ka'idojin ilimi wanda an shawo su daga kitab was sunna wa ma kana alaihi salafu salih da abin da magabata na ƙwarai suke kai wato suna da ƙarancin ilimi akan wannan wa ma azali amma duk da haka wato iftarau bi ilmihim sai suka rudu da ilimin su an gane ai sai suka rudu da me da ilimin su fandala ko yubaddiuna kibaran ulama wa fuqaha sai suka tafi suna ta an tadda manyan malamai da kuma malaman fiqh ga su da ilimi kaɗan amma kuma sun rubu da wannan ilimi suna ganin kamar su manyan malamai ne sai suna ta bid'antar da manyan malamai da kuma malaman fiqh wa kafa ruhun kai wani lokaci ma sukan kafirta su Lissu ifahamin au zalla waka minhu lisu'i ifahamin au zalla saboda mummunan fahimta ko wata zalla da ta auku daga malaman malaman sun ɗanyi wani zamiya sun ɗanyi wani kuskure to wannan kuskuren wanda ya kamata a auna wannan kuskure da ma'auni na ilimi a saukar da wa'annan malamai masaukinsu to sai ya zamanto su wa'annan 'yan bana bakwai ɗin sai su yi gaggawan yanke hukunci gare su layar ubu na fihim illa wala zimma ba sa kulawa da zumunci ba sa kulawa da zumunta ba sa kulawa da amana kawai duk wani malami da zarar kawai kamar suna jira ne malaman su yi zamiya da zarar malaman sun yi zamiya nan take sai ga kawai sun kama suna yin jarhu ta adil a irin nasu cewa kafin ka ankara sun biri an da malaman an gano na ko a kuma sai ke cewa kuma abinda suka sani daga malaman bai ceci malaman ba sun san malaman suna da kokarin karantar da sunna sun san malaman suna da kishin sunna amma wannan bai ceci malaman a wajensu ba malaman suna da minal iman sala wal ilm suna da imani da kirki da ilimi su wayannan malamai amma kuma duk da haka wajen wayannan yan bana bakwai malaman nan ba su sha ba sai suka dira kan malaman kawai suna bid'antar da su sai malai ya ce wa ma zalika illa li jahlihim ba komai ya kawo wannan ba face saboda jahilcin wayannan yan bana bakwai din bi haqiqatul kufur allazi yakhruju bihi sahibuhu min al-iman wato da hakikanin kafirci wanda ma'abocin shi yake fita daga imani zuwa sani ba ala wa huwa al jahad wal inkar lima lima lima balagahu min al-hujja wal ilm wato menene yake fitar da mutum musulunci shine mutum yayi musu ko mutum yayi inkari na abin da ya ishe shi na hujja da ilimi to wayannan malamai babu wani hujja da ya isa gare su babu wani ilimi da ya isa wanda har suka yi musunsa to amma saboda sun yi kuskure kawai sai aka zo kawai aka ainihin jarraha su aka bir'antar da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce ga mutanen fir'auna falamma ja'atkum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin a lokacin da ayoyin mu suka zo masu wayarwa ayoyi ga sunan bayyanannu sai suka ce wannan sihiri ne bayyananne wa jahadu biha sai suka yi musunta wa saiqanat ha anfusuhum sai rayukan su kuma alhali rayukan su sun tabbatar da abin gaskiya ne kaga idan mutum yayi musun gaskiya alhali ya san gaskiya ne to anan wajen yayi musu ya kafirta kuma Allah ya faɗa ga wanda suka kafirta a cikin alkur'ani zalika jazaa'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuld jaza ko jaza'an bi kanu bi ayatina yajhadun wannan shine sakamakon makiya Allah shine wuta suna da a cikin wannan wuta suna da darul khuld gidan dawwama wannan saboda sakamako na abin da suka zamanto suna inkari suna musu daga cikin ayoyin Allah an gane wannan ko walizalika qala shaykhul islam ibnu taymiya fi bali fatawihi saboda haka shaykhul islam ibn timiya ya faɗa a cikin wasu tashin fatawowinsa yana cewa la Juju, takfiru takfiru kulli man khalafa sunna baya halatta kafirta duk wanda ya saba ma sunna falaysa falaysa kullu mubtadi'in kafiran ba duk wani wanda ya kuskure bane kafiri la ma fil masail allati kasura fiha niza' kasura fiha niza'ul umma yace musamman ma cikin mas'aloli. wanda jayayyan al'umma ya yawaita akwai matsaloli wanda malamai sun sun yi jayayya a shi sosai sai nasiruddin albani zai ke cewa yushiru ila misli misli mas'alati kalamillah wa annahu ghayra makhluq wato kaman Taimiyya in ji albani yana ishara zuwa ga misalin mas'alan kalamullah cewa maganan Allah ba halitta bane wannan matsala ne wanda an yi jayayya akan shi sosai akwai shubuhohi wanda wasu mutane suka fada cikinsa sannan kuma sannan matsalan ganin Allah ya yi magana kan ru'yatu ru'yatul lahi fil akhirah ganin Allah a cikin lahira wastiwa'ul lahi ala arshi da kuma istiwa'in Allah akan al'arshin sa wa uluhu ala khalqihi an gano wannan ko ko kuma ya zama to a same jarra mas'alatu ru'yatul lahi fil akhirah da mas'alatu istiwa'illahi ala arshihi da mas'alatu uluwihi ala khalqihi da ke nuna cewa Allah yana da uluwi akan halittarsa Allah yana saman halittarsa uluwu zat uluwul qadar da uluwul qahr sai ce fa innal iman bi zalika wajib wa jahaduha kufr lalle imani da wayannan abubuwa wajibi ne kuma musun shi fa kafirci ne walakin la yajuzu tafsiru man ta'awwala min al-mu'tazila wal khawarij sai dai baya halatta a kafirta wanda ya yi ta daga cikin mutazila da kuma 'yan kawari da 'yan asha'ira bi shubuhatin waqa'at lahum kun ji wannan me yasa ba za a kafirta su ba saboda shubuhan da ta auku gare su illa man uki matsalahin hujja wa anada sai dai wanda aka tsayar mai da hujja kuma ya kangare a lokacin bayan an tsayar mai da hujja ya kangare to shine a nan wajen za a kafirta shi to wannan kenan dangane da abin da ainihin nasiruddin albani ya kawo sannan na biyu a cikin shafi na 115 daga ƙasa sai malam ke cewa walihaza fa inni an sahu ula'ika shabab an yata warra'u an tabdi'il ulama wa Ya ce lallai ina yin nasiha ga wa'annan samari wai me yasa kullum sai yayi maganar samari kullum sai a ce ana nasiya ga samari ana nasiya ga samari eh samari sun zama to kamar zuma kenan ko ga me ga zaki ga harbi wato duk wani duk wani addinin da babu samari a cikin sa mataccen addini ne sannan kuma samari in sun zo suna buƙatar mutane gogaggu su dinga saita su idan ya zama to samari sun yi karatu dan kaɗan ya zama to ba a saita su to samarin nan za su tsinke su koma suna ganin kamar sun yi karatu kafin ka ankara sai su tabbidi an da mutane ko suna kaza kamar yadda muke ganin wa'annan yan bana bakwai din ko kaga sun dan fara yin karatu sun sun fara hangowa kaɗan maimakon su yi haƙuri su tsaya su nemi ilimi sai zamanto kuma malaman da suka yi karatun su ne ake ƙoƙarin a bid'antar da su idan an gama bid'antar da malaman gaba ɗaya mai rage sai a bar yan bana bakwai kuma dama shi dan bana bakwai bai da hankali dama to tun da bai da hankali mai za a yi kenan an ce ta yaro ba ta yaro ba ta mi ta yaro kyau take ba ta karko ko za a gani su samari ga su da kishin addini amma kuma in ba an samu mai saita su ba to za su hallakar da al'umma kamar yadda muke ganin na 'yan bar bakwai din ga shi ga zahiri kamar suna kishin salafiya amma ga hakika suna rusa ta da gaskiya saboda suna bid'antarwa ba tare da ka'ida ba suna yin jarwa adil ba tare da ka'ida ba wanda suna buƙatar su samu saiti daga malamai to malaman da ya kamata su saita su sun an taye malaman waje to shi yasa shi ma Nasiruddin Albani ya sha wahala da irin wayannan samari yan bana bakwai din shi yasan ya yake musu nasiha fa inni ansahu ulaika shabab an yatawarra'u an tabdi'il ulama wa tafsirihim ni ina yin nasiha ga wa'annan samari cewa su yi tsantseni daga bid'antar da malamai da kuma ainihin kafirta su wa an rufi fi dalabil ilm kuma su ci gaba da neman ilimi wa'annan yan bana bakwai zime su ci gaba da neman ilimi hatta yan bagu fihi har sai sun goge har sai sun fice sun yi fice a cikin wa'annan ilimin dan Allah wa'annan yan bana bakwai da suke Kaduna a wani fanni suka kware shin malamai ne sai dai fannin zage-zage ashar da kuma karya. to mutumin da ya ƙware akan zage-zage da ashar amma a cikin ilimi babu wani fanni wanda za a ce mutum ya ƙware akan shi to don Allah bai kamata mutum ya yi makan shi faɗa ba ya tsaya ya nemi ilimi yanzu babban abin da suke alfahari da shi fa shine shahada sai mutum ya je ya yi karatun kwali shahadatu zuru bai tsaya ma ya yi karatu da kyau ba shi ma kansa ya san haka amma sai ya riga alfahari ina da ainihin doktura alhamdulillah ni Doktura ne to wane ne bai san irin doktura na wannan zamanin ba doktura na wannan zamanin shine Sheikh Bukbil ya kira shahadatu ya ce mafi yawa daga cikinsu suna gama karatu ba su a kan fannin da suka yi karatu a gare shi ba wani ma ai in zai yi project ba shi ke yi ba taimakon shi ake a mai. amma kuma da zaran ya samu wannan kwali sai ya zo yana alfahari ga mutane shi ya fita waje ya samu kwali ya yi kaza ya yi kaza bayan mutanen da suke tare da kai sun san wannan kwalin da ka rike ba za ka iya kare shi ba in za ka iya kare shi to mu gani a ƙasa mana ai idan mutum na da ilimi ba sai ya ce yana da kwali ba kawai ilimin ka ya fito mutane su tabbatar kana da ilimin yin alfahari da kwali ba shi ba ne. an gane wannan ko wa Allah ya tarru bi anfusihim sai ma ya ce kada su rudu da kawo kansu kada samari su rudu su dauka sun yi karatu wa ya'rifu haqqal ulama kuma ya kamata su san haƙƙin malamai kuma su san sabiƙa na malamai cewa wa'annan malamai sun riga su karatu an ce mutumin da ya riga ka bacci zai riga ka mai tashi malaman da kuke fasikantar wannan kuke bid'antar wannan sun riga ku yin karatu ila wani ya riga ya yi karatu ma tun kafin a haifi wani daga cikin ku an gane wannan ko wa bi kasa man kana minhum ala manhaji salaf as-salih sai ce musamman ma malaman da suke kan manhaji na salaf as kamar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma ɗalibin shi Ibn Qayyim al ji inji Nasiruddin Albani kaga me yasa ya kawo wannan ya kawo yadda manyan malamai saboda ainihin Mahmud al-Haddad al-Misri shi din nan yana bid'antar da ibn taymiya yana bid'antar da ibn qayyim kai ba ma ibn taymiya ba yana bid'antar da abu hanifa to kaga shine dalilin da yasa nasiruddin albani ke cewa samari kasu rudu da ilimin su su zo suna bid'antar da malamai kaga mutum ko kunya baya ci yace ibn taymiya dan bid'a ne saboda ibn taymiya yayi kuskure a cikin wasu masail na aqida an gane to ya yi kuskure ai babu wani uzuri kawai tun da ya fada cikin biri'a, shi ma dan biri'a ne misali to su wayannan yan bana bakwai ba san cewa mutum na iya fadawa cikin bid'a amma bai zama to dan biri'a ba to sai suna an da manyan malamai sai ce fa innahu kunayf a mali'un ilman yace wannan kamar wata taska ce majmu'ul fatawa na ibnu taymiya wata irin taska ce wata irin jaka irin jaka ne wanda yake cike da ilimi wa bi khasa ila husuli khasa fi hadhihi al-mas'ala yace musamman ma zuwa ga wani fasali ke akan wannan fasala mas'ala al-hamma shine at-takfir haythu farraqa bayna at-takfir al-mutlaq wa at-takfir al-mu'ayyan inda ibn taymiya ya bambance tsakanin takfir al-mutlaq da kuma takfir al-mu'ayyan ya nuna wato aiki yana iya zamantowa kafirci amma wanda ya aikata ba kafiri bane sannan aiki yana iya zamantowa bid'a amma wanda ya aikata ba dan bid'a bane kaga irin wannan ba a gano shi sai an yi karatu kuma karatun nan sai an yi karatun mai zurfi ba wai an yi karatu sama sama ba misali ah, kuma wa qala fi amsali ulaika shabab shi ya faɗa shi ibn tabiya inji albani dangane da irin wa'annan samari yan bana bakwai yan karambani din yace walam yatadabbaru ba su yi tunani ba anna takfir lahu shurut cewa kafirtawa yana da sharuɗa wa mawani yana da mawani kattan tafihi fiyakin mu'ayyan shi wannan mawani din yakan koru ga haƙƙin wani ayyananne wa anna takfir al-mutlaq la yastalzimu takfir al-mu'ayyan cewa kafirci mutlaq baya lazimtar da kafirci na mu'ayyan illa idza wujidat ash-shurut wa intafat al-mawani sai dai idan an samu sharuɗa sannan kuma mani'u ya koru an gane to duk gaba ɗaya malam yayi wannan bayani domin yin nasiha ga samari irin wannan to kaga mu ma din muna yin nasiha ga yan bana bakwai cewa su sani cewa ba wai shahada bane karatu karatu ka zauna a wajen malami gogagge kai karatu min gilasin ila gilaf ba wai karatun da zaka yi na sabura a karanta nan a tsallake can a karanta nan a tsallake can a baka wani kwali wanda zai sa maka girman kai ba na'am ana buƙatar wannan kwali in kana so ka yi sana'a amma wannan kwali fa don mun ga kana da doctor ba shi zai nuna mana kai malami bane ba dole sai mun kwankwasa ka mun jaraba ka mun gani kada ka zo kana daga kwali kana ai ina da doctor kan hadisi tun kana da doctor kan hadisi mu ga ilimin naka na hadisi a kasa mana ko ba ka bane misali ka ce ka karanci hadisi amma kuma ɗabi'anka ba ɗabi'an masu karatun hadisin bane sannan kuma a nan garin kaduna babu wanda ya ɗanɗani wani abu na iliminka wanda zai nuna cewa ka san hadisi ina fatan gane wannan ashe mutum ya riga alfahari cewa ya fita waje ba shi bane in ka ce ka fita waje to mu ga alama a ƙasa su wane ne ɗalibanka da za su yi alfahari da kai da fita wajenka babu ashe ka ce mana ka fita waje ka je yaman ka je misira ka je waje kaza sai mu ce to mun san dai malaman yaman manyan malamai ne ka yi karatu a wajensu to ina karatun yake eh to idan ya zama to babu karatun sai kuma kana alfahari da shi to wannan ya zama to kaman abinda turawa suke cewa wai empty vessel make the loudest noise wato garwa wanda babu komai a cikinsa ya fi ihu an gane garwa in babu ruwa a cikinsa in ka buga shi zai yi kara amma in ya cika da ruwa in ka buga za ka ji ba a jin karanci sosai Kika ji mutum yana cika alfahari da shahada to wallahi fanko ne bai san komai ba asalin ma wanda suke da shahadan wasu shuru suke yi sai dai wasu mutane su yabe su ina fatan gane kuma abinda nake so kuma ƙara fahimtar da su galiban wa'annan da suka karatu suka karatu a gida karatun su ya fi albarka fiye da nasu. yanzu ibn bas da karatun ibn bas da karatun irin wa'annan masu doktora din yaya <laughs> da karatun irin su nasiru albani wanda mafi yawan karatun shi a wajen baban shi yayi kuma karatun zaure yayi ba karatun sabura ba misali yanzu karatun nasiru albani yanda karatun yayi albarka dan Allah karatun mai fali zai albarka haka wallahi ba zai yi ba ina ba san gane wannan to abun mamaki wai ga dan bana bakwai a ga wani dan bana bakwai ke cewa wai yaya za a yi a fahimci salafiya a tudun wada to ai ai karatun salafiyyan na tudun wada ba alfahari ba albarkan shi ya fi karatun ka saboda kai naka karatun babu komai a ciki sai zagin malamai babu wani abu da ka karantar da mutane mai amfani na aƙida sai zagin malamai sai zagin mutanen kirki da kuma ƙarya ina ba san gane to mutumin da ya buge da ƙarya ya buge da yarfe ya buge da farfaganda to wannan shi ne dama karatun mutumin da zai zo yana magana a cikin audio ya gama magana ba zai ja ayan qur'ani guda ɗaya ko hadisi sai dai ya ringa magana yadda ka san dama sana'ar shi nan dai dan jarida ka san dan jarida ya kware wajen surutu to zai yi ta surutu ya ta surutu babu aya babu hadisi yana jin tsoron ya ja ayan yana jin tsoron ya ja hadisi to kaga wannan ya nuna mana maganar da ake cewa ba wai kwali bane in in har da karatun wallahi ba sai ka faɗa ba mutane za su ce kai ai wani akwai karatun hadisi ai ya goge a je ai karatu wajen shi shin dan Allah ka taɓa jin wani ya ce a je ai karatu wajen ka babu to saboda haka irin wannan nasiha wanda albani yayi dan Allah ku ji tsoron Allah masu wannan fikira ta haddadiya ku daina bid'antar da malamai wannan al'amari na bid'antarwa ba naku bane manyan malamai sun ce malaman salafiya sun ce aiki ne na malamai rasikuna bil ilm ba naku bane ku ji tsoron Allah in ko ba ku daina ba wallahi sai kun wulakanta saboda malamai suna cewa wato naman malamai guba ne in duk mutumin da yake cin naman malamai wallahi ba zai wanye lafiya ba wallahi rayuwar shi ba za ta yi kyau ba sai ya daidaice sai ya lalace kuma karatun da ya yi in ma ya yi karatun wallahi ba zai albarka ba to wannan shine nasihan da muke yi ga wayannan yan bana bakwai su yi karatu saboda Allah kuma su mayar da kowane al'amarin zuwa ga inda ya dace ya wasu daina bir'antarwa ko kafirtawa ko fasikantarwa ba tare da ka'ida ba Allah ta'ala shi taimake mu ya sa mu gane eh to insha Allah za a zagaya neman taimako a taimaka fi sabilillah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك